بل اياه تدعون فيكشف ما تدعون اليه ان شاء وتنسون ما تشركون alal haƙiƙa a lokacin ba wanda za ku kira sai Allah wanda ya halice ku ya kawar muku da bala'i ya ɗauke muku cuta idan ya ga dama shi ne majibincin haka kuma mai iko a kai amma abubuwan bautar ku waɗanda kuke haɗa Allah da su sai ku bar su saboda kun san ba sa amfanarwa ko cutarwa.